radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد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 daga nan sai mu koyi harshen farsanci sai mata a cikin al'umma sai shirya alkur'ani mai girma sannan mu karkare da duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu sai a fara jin shirin nan na ko san ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis goma sha biyar ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda ya daidai da biyar ga watan Sha'aban na shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyar hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari hudu da sittin da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan Fabrairun shekara ta alif ɗari biyar da sittin da hudu aka haifi Galileo Galile wani masanin ilimin taurari a birnin Pezzo na ƙasar Italiya. bayan kammala karatu yana ɗan shekaru 25 a duniya galilo ya fara karantar da lissafi da kuma ilimin taurari sai kuma a shekara ta 1610 ya rubuta wani littafi a kan yadda ya hangi sararin samaniya da na'urar hangen nesa wato telescope wanda shi da kansa ne ya kera sa a cikin littafin nasa ya ce ƙwallon ƙasa da sauran taurari suna zagaye rana ne wanda hakan ya saba wa yadda malaman coci masu iko a lokacin suka yi imani wannan ya jawo ta jijiyoyin waya har aka gurfanar da shi a gaban kotu akan abin da ya rubuta galileo ya hangi tuddai da kuma tsaunuka da ramuka akan doron wata da kuma yadda rana take fitar da harsunan wuta da ƙarshe dai galileo ya rasu a shekara ta 1642 yana da shekaru 78 a duniya masu saurari kun san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan fabrairun shekara ta 1989 sojin red army na tare soviet suka fice daga kasar afghanistan bayan mamaya ta tsawon shekaru goma a shekara ta 1979 sojojin tare soviet wato red army suka mamaye kasar afghanistan domin shimfiɗa iko a cikin kasar da ke kudancin asiya sai dai mayakan mujahidin a kasar afghanistan sun fara yin turja ga wannan mamaya tun ranar farko sannan kuma amurka wadda ita ma take ganin wannan mamayar ta yi hannun riga da manufofinta saboda takon sakar da take da tarayyar soviet ta tallafawa mujahidin na afghanistan wajen korar sojojin tarayyar soviet daga kasar ranar ficewar sojojin red army daga kasar afghanistan ita ce ranar da aka baiwa taken ranar kasa a kasar ta afghanistan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 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa 12:50 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa 11:50 a kogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,560. A shirinmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:20 zuwa 8:20 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran ta ji da matakin da Amurka ta ɗauka na kama jirgin ƙasar Venezuela. Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗi game da mummunar makoma kan harin Isra'ila a Rafa. gwamnatin najeriya ta kadamar da shirin fulako don kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya gwamnatin kasar senegal ta kafa dokar takaita amfani da intanet da kuma yin jerin gwano yanzu kuma ga cikakkun labaran kasar iran ta yi da matakin da amurka ta ɗauka na kama jirgin kasar venezuela kakakin sarkin wajen kasar iran nasir kan'ani ya bayyana cewa iran ta da kame jirgin sama a kamfanin boeing 747 malakin kamfanin imtasor na kasar venezuela wanda yake ƙarƙashin takunkumin baitulmalin amurka duk da yake cewa babu wata shaida da ke tabbatar da aikata wani laifi ko taka doka ko ɗaukar wani kaya da aka haramta da kamfanin ya yi kan'ani ya ce iran tana goyon bayan kasar venezuela kan duk wani matakin diflomasiyya da za ta ɗauka wajen dawo da jirginta da sauran ƙadorinta da amurka take rike da shi a lokaci guda kuma tana kara yin tirda wannan mataki na fin ƙarfi da amurka ta ɗauka na ƙwace jirgin ba bisa doka ba a nata ɓangaren ƙasar venezuela ta da wannan matakin da amurka ta ɗauka na sace mata jirgi a cewarta a fili ta ce satar jirgin na kamfanin imtrasor ya faru ne bayan shirya barkashiya tsakanin amurka da ƙasar argentina kuma wannan matakin babban abin kunya ne majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi game da mummunar makoma kan isra'ila a rafa mataimakin sakataren ɗin masar ɗinkin duniya kan ayyukan jin kai ya gargaɗi game da mummunan sakamakon da zai iya biyo bayan harin haramtacciyar ƙasar isra'ila a garin rafa da ke gabar yammacin zirin gaza wannan gargaɗin yana zuwa ne bayan da jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi hari a kan gidajen mutane a kusa da haidakwatar ƙungiyar agaji tare da crescent da ke birnin rafa a da hakan ya haddasa mutuwar mutane sama da ɗari tare da jikata sama da ɗari biyu da talatin yayin da adadin waɗanda ke mutuwa ke ƙara ƙaruwa saboda raunuka da suka ji a nata ɓangaren jami'ar azhar ta ƙasar masar ta fitar da sanarwa ta yin tir da harin da isra'ila ta kai a garin rafa kuma ta yi gargaɗin barkewar mummunan bala'i da ba a taɓa tsammanin irinsa ba matukar masu ƙarfin faɗa a ji a duniya suka ci gaba da yin gum da su kan abin da ke faruwa falastina miliyan biyu da ɗigo uku da ke yankin gaza kusan mutane miliyan ɗaya da ɗigo hudu suna rayuwa ne a garin na rafa gwamnatin najeriya ta kaddamar da shirin fulako don kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya gwamnatin tarayyar najeriya za ta fara aiwatar da shirin fulako wannan agarumin shi ya samar da wuraren zama da nufin kawo ƙarshen matsalolin rikicin manoma da makiyaya da kuma samar da haɗin kai a faɗin ƙasar mataimakin shugaban ƙasa sanata kashim shatima shi ne ya kaddamar da kwamitin gudanarwa da zai gudanar da aikin tafiyar da shirin domin cika alkawarin da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya dauka na inganta rayuwar 'yan Najeriya baki daya. Kwamitin wanda ministan gidaje da raya birane Architect Ahmed Musa Dangiwa zai jagoranta yana da wakilan gwamnonin jihohin da abin ya shafa a matsayin mambobi. Da yake jawabi sa'ilin kaddamar da kwamitin aiwatarwa a fadar shugaban kasa da ke Abuja. Mataimakin shugaban Najeriya a wata sanarwa da kakakinsa Stanley Kocha ya fitar ya ce dole ne a ɗauki matakin a matsayin na gaggawa domin tunkarar kalubale da ke bazara ga ci gaban Najeriya. Kama saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Gwamnatin ƙasar Senegal ta kafa dokar takaita amfani da intanet da kuma yin jerin gwano. rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin kasar senegal ta sanar da takaita yin amfani da intanet da kuma haramta gudanar da zanga zanga nuna rashin amincewa a ɗage lokacin gudanar da zaben shugaban kasa da aka tsara za a yi a cikin wannan watan shugaban kasar senegal michael sall ya ɗauki wannan matakin ne a ranar uku ga watan fabrairu da muke ciki na ɗage zaben shugaban kasa zuwa wani lokaci a cikin wannan shekarar lamarin da ya jawo munar zanga-zanga a faɗin ƙasar da ya haddasa kashe mutane guda uku ya zaka dai jagororin shirya zanga-zangar sun sanar da dakatar da ci gaba da gudanar da ita har zuwa ranar asabar mai zuwa da yake bayani game da ma labarai game da batun malik diop ya ce sun ɗage ci gaba da jerin gwanan ne domin biyayya ga dokokin ƙasa masarar ɗinkin duniya sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun damuwarsu a fili game da abin da ke faruwa a ƙasar ta senegal wata 'yar majalisar tarayyar turai ta buƙaci a dakatar da isra'ila daga halartar duk wata gasa a dai lokacin da ake ci gaba da yin kiraye-kiraye na a dakatar da haramtacciyar kasar isra'ila daga halartar duk wata gasa ta ƙasa da kasa ita ma 'yar majalisar tarayyar turai mai suna kare dali ta kira ga hukumar wasanni ta duniya da dakatar da isra'ila daga shiga duk wata gasa har sai ta yi biyayya ga dokokin ƙasa da kasa. a wata sanawa ta fitar a shafinta na yanar gizo ta bukaci magoya bayanta da su mara mata baya wajen ganin haƙarta ta cimma ruwa na dakatar da isra'ila daga halartar duk wata gasa ta ƙasa da ƙasa kuma ta aiki da takardar ƙorafi ga hukumomin wasanni na fifa fiba ioc da dai sauransu da su dakatar da ita har sai ta yi aiki da dokokin ƙasa da ƙasa idan ana iya tunawa ana asabar ta gabata ma hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar iran ta kira ga hukumar kwallon kafa duniya FIFA da dakatar da Isra'ila daga halartar duk wasu harkoki da suka shafi wasanni a duniya saboda ci gaba da kai hare-hare da Isra'ilan ke yi a yankin Gaza. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. masu sauraro sai ku gyara zama domin ku ji shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurar da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. To shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan tankiyar da ta bullo biyo bayan matakin da kasashen Mali, Burkina Faso da kuma Nijar suka ɗauka. na raba gari da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka wato ecowas ko kuma sediyawo lamarin da ke cigaba da fuskantar martani daga bangarori daban-daban hassan barka agarisu ne ke muku lalimar haban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Marla a ranar 28 ga watan Janairu ne gwamnatocin mulkin soji a Mali da Nijar da kuma Burkina Faso suka sanar da ficewar su daga kungiyar ECOWAS. Kasashen uku waɗanda duka sojoji suka kwace mulki sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda suka zargi kungiyar ECOWAS da nuna rashin adalci ga kasashen su. Ko da yake dai kungiyar ta ce ana aiki domin ɗinke wannan barakar da ta kunno kai. amma kasashen uku tuni suka ce sun aiki da wasiƙa a hukumance ta neman ficewa daga ƙungiyar a cikin shirinmu na ranar lahadi da ta gabata idan za a iya tunawa muna kan tattaunawa da dr elharun muhammed shugaban cibiyar nazarin manufofi da sababbin dabaru da dabarun raya kasashe a jihar kaduna da ke najeriya dakta kasashen nan suna zargin ecowas da zama 'yar amshin shatan kasashen yamma musamman faransa ya kuce kallon wannan zargin ne kasan faransa ana zargin ta da yin abubuwan da bai kamata ba wasu ma ba zargi ba ne sanin kowa ne irin rawan da kasan faransa ta yi wajen rusa kasan libya da kashe mu'ammar gaddafi sakamakon wannan shi ya kawo fantsaman makamai iri-iri a nan najeriya niger mali burkina faso da yammacin afirka gaba daya saboda rumbun makaman libya aka rusa har wa yau irin rawan da faransa ta yi wajen rusa ƙasar mali da kawo sojojinta to ana zargin wannan ya ƙarfafa 'yan boko haram da 'yan bindiga da ake fama da su yanzu a arewacin najeriya wasu ma suna ganin faransa ita ta yi uwa ta makarbiya wajen kafa waɗannan ƙungiyoyin na ta da ƙayan baya da yaƙe-yaƙe a arewacin najeriya yanzu zancen da ake akwai sojojin faransa a jihar borno sojoji ne ba za ka ce sojoji kai tsaye ba jami'an leƙen asiri da cewa suna leƙen asiri saboda inganta tsaro a yammacin afirka to kaga wannan dana abubuwa duka abubuwa ne dole su zama su kawo matsala daga baya bayan nan abubuwa suka zo suka rikice turukta a wani bangare kuma jama'ar nijar da dama suna ganin kamar najeriya ta fi zikewa akan wannan lamarin da mata kunkuman da aka bawa wa kasar me yasa ne hankalin 'yan nijar ya karkata kan najeriya a wannan tankiyar su kasar Nijar suna zargin Najeriya ta zakalkale wajen sa mata takunkumi. Cewa kundin ECOWAS bai ba da dama a yanke wuta ba, ba inda aka ba da dama a hana shigar da magani ma marasa lafiya a ƙasa. ecos ba ta da wannan dokan amma najeriya ta hana duk waɗannan ma'amaloli ta ma yanke wuta to wannan matsala ce babba ana nan aka ce za a zauna a warware wannan matsala ran 25 ga wata kamar kwana biyar da ya wuce akwai taro da ya kamata a yi da wannan kungiya ta bunƙasa tattalin arzikin yammacin afirka da jami'an gwamnatin ƙasar nijar suka je wajen taro ba wani wakili daga ecowas ko kuma mu ce daga najeriya tunda najeriya ita ke jagorantar ecowas hedikwatan ma ecowas ɗin ai yana najeriya ne ba mutum ɗaya da ya je wajen taro jami'an gwamnatin nijar suka ga ba wanda ya zo suka ɗauki waya suka kira me ke faruwa sai aka ba da uzuri ai ba a ba da dama a sauka ba nan take gwamnatin nijar ta ba da dama a sauka ba a je ba daga baya har yamma ta yi ba wanda ya je a yi wannan taro shi ne su kuma jami'an gwamnatin Nijar suka yanke hukuncin cewa to wannan wulakanci ake masu da raini kuma ba ana so a daidaita ba ne wannan ya ƙara harzuka su kuma ga zargin da suke yi cewa najeriya tana kulle-kulle don cuskuna ma ƙasan nasu da ƙasan faransa wadda abokiyan gabanta ne a yanzu wannan sai ya ƙara harzuka su suka ce kungiyar ma ecos ɗin ma ba sa yi in ma sun yi haka suna da dalili saboda ai ga koke-koken da ake yi na kungiyar ta gaza cimma manufofinta bilhassali ma ana ganin ana amfani da ita wajen cuskun nama ƙasar Nijar da shauran ƙasashe. To waɗannan su ne matsalolin da suke tattare saboda haka akwai ɗari-ɗari da tsoro cewa shugabancin najeriya a halin yanzu suna da wata ma'amala ta kud da kud da ƙasan faransa wanda ana ganin wannan ma'amalan in tafiya ta tafiya zai cutar da ƙasan ne gaba ɗaya musamman ga arewacin najeriya saboda haka akwai buƙatan masu hangen nesa madazarta da shauran waɗanda suke da tasiri da shauran masu faɗa aji su haɗu su fahimci wannan sarƙaƙiyar a samar da mafita a warware wannan matsala duk idan aka ce wannan mu'amalan ta fiye da shekara dubu za a rusa ta a yau saboda waɗannan shugabannin da ake da su na najeriya to wannan zai zama illa ne ba wai ga ƙasashen ba zai zama illa ne ga yammacin afirka gaba ɗaya ra'ayoyi game da hanyoyin warware wannan matsalar sun bambanta game da abubuwan da suke faruwa a yanzu malam nuhu arzika shugaban gamayar kungiyoyin farar hula na mpcr a nijar na daga cikin bangarorin da suka jima suna sukan manufofin kungiyar ta ecowas tun bayan juyin mulkin na ranar 26 ga watan yuli ga dai abin da yake cewa game da halin da ake ciki a yanzu mutane sun mai da matsayin eh, da suka samu hanya ta arzatar da kansu arzikin ba digi arzikin zalunci arzikin ha'inci arzikin cuta to yanzu wannan abun ya wakana yau da shekara e, kusan goma sha biyu za a ci yanzu mutane sun ga wannan abin da ya wakana ranar 26 ga wata kamar hanya ce ta samu e, da dama na ba al'umma hanya ta walwala to yanzu gaskiya ne a ce ba su amince da juyin mulki ba su amince da wanda suka yi juyin mulki ba ba su yarda da abin da aka yi ba suka eh, ci gaba da wannan matakan da suka ɗauka eh, eh, ƙarshen jagorancin wannan ƙungiyoyi biyu iyomuwa da ecowas yanzu suka ce za su kawo ma nijar hari domin su cilasa juyin mulkin da aka yi a hwasa shi a komo baya a maido wannan shugabannin da aka kifar da su duk irin matakan da suka ɗauka Allah bai ba su sa'a ba al'ummar Nijar Allah ya ƙara ta wani irin haɗin kai da juriya da hankuri da daurewa aka waye gari an huskanci yau wata shida kenan rana tana bin rana da al'umma ta kenan tana ci gaba da wannan kokowa wannan hankuri na nuna ma duniya mu ne a matsayinmu na 'yan ƙasa muka ba da haɗin kai akan cewa wannan juyin mulki da akai wanda jami'an tsaro namu na ƙasarmu ta Nijar suka hango wanda suke faruwa suka gano koke-koken al'umma suka yi aiwatar da abin da al'umma take son a yi aka yi kuma al'umma ta bada haɗin kai take bayan shi a yau tana ci gaba da bada haɗin kai birni da ƙauye a ce shekaran jiya su ƙasar amurkawa suka ce sun amince da an yi juyin mulki za su ɗauka matakan da kundin tsarin mulki nasu ya tsaida wadda za su iya dakatar da abubuwan da ya kamata su dakanta akan laihin an yi juyin mulki tunda al'adunsu ne na can ƙasarsu a wannan shi ya shafa suka zo aka ta yanzu ecowas ecowas ta yi taro ta ce ta amince ta yarda an yi juyin mulki amma maganganunsu na cewa dole a saki shugaba zum a sake shi an ma ba a za a maida shi bisa iko ba a sake shi a ba shi dama ya fita ya tai wata ƙasa in ba haka nan ba duk wani zance ba za a yi ba. To Malam Nuhu Arzika yanzu kamar ku 'yan Nijar me kuke jira daga ita wannan ƙungiyar ta ECOWAS? Ba abinda muke jira da su. abin da muke tsakanin al'ummar Nijar ina magana a matsayin ɗan ƙasa kuma da sunan sauran mutane da dama wanda suka yarda da ra'ayina mu tsakaninmu da sai da yawo ga irin zaluncin da suka yi muna wata shidda suna cuta muna bisa kan ƙarya bisa kan zalunci bisa kan ha'inci saboda wata manuwa saboda wani dalilin da baya da hujja tsakaninmu da su sai Allah ya matakai ne ya kamata mu ɗauka na gaske na Allah da annabi wanda za su ba mu dama dangance da hulɗar da muke da sauran kasashen duniya da suka yarda da mu suka ba mu haɗin kai suke ci gaba da ba mu haɗin kai suka yarda da tsarin da za mu iya mu shirya da su mu yi tsarin da zai ba mu dama mu hudda kanmu in suna so su ɗebe takunkumin su in ba su so kasu ɗebe kuma yi duniya yawa gari ta muna jin waɗansu mutane suna raɗe raɗen cewa ai e, e, ya kamata mu yi abin da duk zai sa mu ci gaba da hankurin zama cikin waɗannan ƙungiyoyi na zalunci na cuta na yaudara musamman wannan haɗin gwiwa na iyamuwa wanda ya zamanto dama faransa ce take mallaka shi take tsara shi take yin duk abin da take so ta wannan hanya dangance da tsare-tsaren kuɗaɗe da ya zamanto ta hanyar ta ake bi domin a samu kuɗaɗen da muke unhwani da su a cikin ƙasarmu to jama'a ai in kana son a yi maka biyayya ko ladabi ko a saurare ka sai in kai da kanka yi ma kanka ladabi ka yi abun ladabi yi abin mutunci abun dattako ya kamata kai ma a bi ka da kima amma a yau din nan su ne ya kamata su nemi yahiya ga al'ummar Nijar kuma a waje da yawa ma ba za mu yahiya ba dole sai mun nemi diya akan laifukan da aka muna babu hujjar da take sa Nijeriya ta yanke muna wuta a loke muna da hudda tsakaninmu da su wadda ta wuce wanga tun ma ba kirkira sai da yawo ba ko ba kirkira yamuwa ba muke da hudda da najeriya don saboda maganar makamashi maganar wutar da muke samu suka zo suka tsurke wannan wuta ba bisa kan ka'ida ba kuma yanzu aka zo aka ba mana takunkumi na cuta na yaudara na zalunci don saboda abinci ma kai ya biyo ta wannan hanyoyin kasashen da suka yarda da su wanda suke ha'inci da su musamman kasar benin suka haɗa kai da ita domin a cuce mu. To Malam Nuhu Arzuka yanzu a matsayin ku na masu faɗa a wannan ƙasar ta Nijar wani kira ne kuke da shi ga al'ummar Nijar? Mu ƙara sa mu jiki toka, mu tashi tsaye tsayin daka mu shirya kokowa ta gari kokowa ta ga ko mutuncinmu kokowa tabbatar da ta tabbatar da niyyar da muka sama gaba domin mu bi abokan hudda a cikin duniyar wanda za mu iya shirya tsarin da zai ba mu dama mu gina ƙasarmu mu haɗu da abokan hulɗa na gari musamman kamar dangantar 'yan dangin mu na mali da na da na burkina mu ƙarfafa zumuncin mu da su mu yi abin da zai bamu dama mu shirya abin da zai bamu eh, damar mu huskanci duk ƙalubalen da take gaban mu wannan shine a nau gani ya cancanta a yau din a ce shine hanyar da za mu bi gwamnatin niger bai dace ba ya ba da kanshi ya mai da kanshi kamar sakanya kashi da za a iya a walakanta a walakance saboda son ran waɗansu mutane saboda wata manuwa eh, eh, ta ɓoye ta waɗansu mutane saboda wani dalilai na waɗansu mutane da ba su shahe mu ba ba su shahi gure mu ba ba su shahi mutunci mu ba ba su shahi niyyar mu ba ba su shahi ƙasar mu ba Allah Ubangiji sarkin sarauta muna roƙonka kuma muna ci gaba da roƙon 'yan ƙasar Nijar maza da mata na birni da na ƙauye a ci gaba da addu'a a ci gaba da yin alƙunut. To masu mu da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. thank you yanzu kuma ga shirin nan na mu koyi harshen farsanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda yau ma za mu shiga cikin wani sabon darasin na 125 idan ba a manta ba dai a makon da ya gabata muna sanar da cewa dai muhammad tare da wasu abokansa da suke yawon shakatawa a birnin isfahan har yanzu suna cikin wannan birni inda suke ganewa idanunsu abubuwa na ɗabi'a da kuma wuraren tarihi da ke akwai a cikin wannan birni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 من خوشحالم نی نجردی ما آمدیم مو منزو موزه بکن اجی کن تاریخی گنجینه ورن آدنی دانشجو دالبین جامعه ادبیات فارسی ادبین هرشن چی؟ حتما تبس دیدن گنی کتاب لطفی خطی ربوتن هنو شما لذت میبرید کی زکجی جدادن جالب می قایتروا تابلو اللو تاریخ طبیعی تاریخی نه ما می رویم مو زمو تپی من مطمئنم نی اینا ده تبچن شما خوشتان می آید کی زکا جدادن آن نگهداری می شود انا آدنشی چه چیزهایی؟ ودن ابوبوا انواع نوعی حیوان دبه حیوانات دبوبی می شده da aka busar. Shoma mi binid. Za ka gani. Shoma mi tawonid bebinid. Za ka iya ganin. Ce jolib. Da ƙayatarwa. Ajib. Abin mamaki. Honar. Fasaha. Tarih. Tarihi. San'at. سناوی بومی نگده منطقه ینکی مناطق ینکونا جهان دنیا ما آشنا می شویم موزا مسامو کدام ونی ما می بینیم مو زم گنی ما می توانیم ببینیم مو زم ای گنن آثار هنری کاییکن پساها هنرهای تزئینی پساهوهی یکن قوا اشیا ابوبوا دوره زمانن اسلامی نه چی؟ شما مشاهده می کنید کو زاکوگا شما می توانید مشاهده کنید کو زکو ایگنن آثار ما قبل تاریخ داددن کاییکن تاریخی کاشان برنن کاشان ما نمی رویم مو بزامو جیبا Allah an saurari dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa tsakanin muhammad da kuma daga cikin masu masu jagora a yawon bude ido suke a birnin isfahan yan sai a je ga tattaunawar kamar da ta gudana a tsakanin su خوشحالم که به این موزه بسیار زیبا آمدیم. شما که دانشجوی ادبیات فارسی هستید، حتما از دیدن این کتاب‌های خطی لذت می‌برید. بله هم این کتاب خطی بسیار جالبند و هم تابلوها بسیار زیبا هستند بعد از این موزه به گنجینه تاریخ طبیعی می رویم مطمئنم که از آنجا نیز خوشتان می آید در آنجا چه چیزهایی نگهداری می شود؟ در آن موزه می توانید انواع حیوانات تاکسیدرمی شده را ببینید چه جالب! اصفهان شهر عجیبی است شهر هنر، تاریخ و صنعت، موزه تاریخ طبیعی هم دارد. بله، در این موزه با انواع حیوانات بومی ایران و حیوانات مناطق دیگر جهان آشنا می شویم. در کدام موزه می توانیم آثار هنری شهر اصفهان را ببینیم؟ در موزه هنرهای تزئینی اشیاء دوره اسلامی را می توانید مشاهده کنید. آثار ما قبل تاریخ در کدام موزه است؟ شهر کاشان موزه ای دارد که آثار ما قبل تاریخ در آن نگهداری می شود. ولی ما به شهر کاشان نمی رویم. تومدلا بند اکسارون تتونا کمیر تو گدانا زکنن محمد دا به ایمسو جاگورا یزو یعنی کمگا ترجمه تا اچکن هرشان حوصا. Thank you. خوشحالم که به این موزه بسیار زیبا آمدیم نی ای سوسی دمکزو ونن ورن تاریخی میکاو. شما که دانشجوی ادبیات فارسی هستید حتما از دیدن این کتاب های خطی لذت میبرید. کی ɗalibin جامعه نی da کی koyan adabin پارسنچی تبس. za ka ji daɗin ganin waɗannan littattafai da aka rubuta da hannu. بله هم این کتاب های خطی بسیار جالبند و هم تابلوها بسیار زیبا هستند ای waɗannan littattafai da aka rubuta da rubutun hannu hakika suna da ƙayatarwa hakanan ma alluna suna da kyawu sosai بعد از این موزه به گنجینه تاریخ طبیعی می رویم. مطمئنم که از آنجا نیز خوشتان می آید. ای بایان ونن ورن تاریخی زم جه گوانی ورن آدنا که یکین تاریخی نا دبیع اینا دا تبشن چما ما زکج داد ورن در آنجا چه چیزهایی نگهداری می شود؟ اچنگ waɗanne abubuwa ne ake adanawa در آن موزه می توانید انواع حیوانات تاکسیدرمی شده را ببینید. اولا ورن تاریخی زاک ای گنن این دبوبی دا اکبوسر چه جالب! اصفهان شهر عجیبی است. شهر هنر، تاریخ و صنعت. موزه تاریخ طبیعی هم دارد. دقایق تروه birnin isfahan birni ne mai matukar ban mamaki birni na fasaha birni na sana'o'i da wurin aje kayayyakin tarihi na ɗabi'a. Bale, در این موزه با انواع حیوانات بومی ایران و حیوانات مناطق دیگر جهان آشنا می شویم. ای a wannan wurin aje kayayyakin tarihi za mu samu masaniya akan nau'o'in dabbobi na cikin gida a Iran da kuma dabbobi na yankunan duniya daban-daban. در کدام موزه می توانیم آثار هنری شهر اصفهان را ببینیم؟ a wani wurin aje kayayyakin tarihi ne za mu iya ganin kayayyakin fasaha na birnin isfahan در موزه هنرهای تزئینی اشیاء دوره اسلامی را می توانید مشاهده کنید. a wurin kayayyakin tarihi na ƙawa abubuwa na lokacin musulunci ne za ka iya ganin su a wannan wuri. Tumadala bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da tarjamata a cikin harshen hausa a cikin tattaunawar dai muhammad ya ƙara neman bayani dangane da wasu daga cikin muhimman wurare da ake ajiye kayayyakin tarihi da dadu a iran da kuma waɗanda suke kayayyakin tarihi nema na duniya waɗanda dukkansu ana ajiye su ne a manya-manyan wuraren ajiye kayayyakin tarihi da ke cikin ƙasar ta iran musamman ma waɗanda suke birnin isfahan wanda lokacin suke gudanar da yawon shakatawa a cikin wannan birni mai dan tarihi idan allah kai mu a shirinmu na gaba za a ji mu dauke da ci gaban tattaunawar da ta gudana tsakaninsa da mai musu jagoran to amma kafin wani lokaci a madadin dukkan wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musulmi bula salon ke kuka fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. yanzu kuma abin da zai biyo baya shine shirin na mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kamar da ka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. Mike waye tsaye yana kallon cikin idanta. kar bakin ki ya sake furta irin kalaman nan ina gargadin ki akan furcin nan ina son na roƙe ki wannan alfarma aminatu don allah ki yarda ki aure ni ba don saboda kanki ba ko kaka saboda ni ta rantsa ido hawaye na sako mata a take ta ji zazzabin ya dawo mata sabo na san akwai wahala amma ki daure don allah ta buɗe ido ta kalle shi sai kuma ta sake rufewa sakamakon jiri da ta je na ɗibarta ina son zan kwanta ta fara lallaban gado tana kokarin kwantawa idan ta rufe wannan maganar za ta zama a tsakaninmu ba na son kaka ta san cewa a ɓoye za mu yi wannan auren nan ma ba ta ce komai ba har ta zauna ki ci abinci sannan ki kwanta ba na jin yunwa ba zan tilasta ki ba ba na son na saka ki a cikin abin da zai haifar miki da damuwa zan yi magana da kaka bata ce masa komai ba har ya fice daga ɗakin ta inda yake jiyo muryar kakayin fi sai ya tsaya daga bakin kofar ɗakin yana sallama shigo mana mu'az kaka ta faɗa da fara'arta sai ya cire takalmin kafar sai ya shiga ɗakin ya zauna kusa da kaka yana kallon matar kawun nasa da ke ta fara'a da alama ita ma abin ya mata daɗi mu'az yanzu nake jin abin alheri allah ya tabbatar ya sanya alkhairi amin na gode kaka ta kalle shi tana faɗin salamatu ce ta zo da wata magana wai idan alhaji ya ji zai iya hanawa ko kuma ya tilasta sai ka sake ta kaka har wannan na ya ke damanki da saninsa na zo nan kawai dai ya ce babu ruwansa saboda na dage sai na yi auren shi yasa nake son kamin ya canza shawara a ɗaura mana aure da ita in ya so idan tarewa ne sai a bar shi har sai komai ya kammala amma mu'az hakan ba zai haifar muku da matsala ba baka ganin hakan zai iya sakawa su can su tsane ta cewar salamatu tana kallon sa idan ma sun tsane ta ni dai ina son kuma ba zan taba yarda a cutar da ita ba ko kuma ni da kaina na cutar da ita a kokarin sama mata wasu iyalan na kawo ta nan a can ma abubuwan da yawa marasa daɗi sun faru saboda ni da ita ina tunani ko da a mafarki aka ce muku zan cutar da ita ko kuma na yarda a cutar da ita ba za ku yarda ba wallahi ko kaɗan haban kawo a raina cewar za ka cutar da ita ba ai babu wanda ya dace da auren ta sama da kai kai da ka san komai nata kuma kake tausayinta kawai dai ina ji maka tsoron abin da zai faru ne a gaba ka san za su iya fushi da kai salamatu ta sake fada tana kallon kaka da ke jinjina kai wannan kuma ai mai sauki ne komai zai wuce insha Allah ni dai yanzu ina son ku amince min ai komai tsakani yau zuwa gobe amma idan har ta amince domin bana son na tilasta ta kaka ta dafa shi karka damu ita fa bata son so ba kuma ta saba kanta da kuka tun da ka tafi kullum kuka take sai ciwo ba ta da wayo in an mata auren za ta yi hankali ya shiru ya sauke kansa ƙasa can kuma ya ja numfashi a hankali ya sauke na yi magana da kawu hassan kuma ya nuna min cewar ba wata matsala amma duk da haka ina son yi sake yin magana da shi sai a yanke min sadaki kuma idan son samu ne a ɗaura auren nan yau ko gobe kamin dadi ya canza shawara kayi gaskiya saboda bakar matan nan ma za ta iya kitsa masa wani ya ce ya canza shawara ba za ka aure ta ba kuma dan bai saka hannunsa ba sai me ai mu masu yi maka komai ne ba mu hana ka aure yarsa ba karawa kawai aka ce kai amma sai ta yar ta kishi yake wannan abin da ka yi ni kai wa Allah ya maka albarka amin ya amsa sannan ya mike tsaye ya saka hannayensa aljihu idan kun yi magana da su sai ki sanar min domin ina son komawa yau idan kuma hakan bai samu ba zan jira har sai zuwa gobe idan an daura auren to bari na nemo shi yanzu kaka ta faɗa sai ya sa kai ya fice ya bar kaka da salamatu kaɗai a ɗakin salamatu ta kalli sarakuwarta cikin yanayi na damuwa ta ce ina ba ganin hakan zai iya haifar masa da matsala allah ya sa kai aure ta kuma ya bar ta a nan sai an gansa ai goda sun ci ubansu daga shi har uban nasa bai ma isa ba idan zai tafi kafar ta kafarsa haka zai tafi da ita idan ma wayansa kenan ba zan yarda ya bar ta ba to sai dai hakan nan kam idan ba haka ba zai iya mana wani wayan kin san halin yaran nan na zamani amma kam da ta yi mijin yaro kalla da shi gwanin kyau kaka ta tashi zuwa neman ɗanta hassan a lokacin da talba ya fito daga ɗakin salamatu sai ya koma ɗakin kaka daga bakin kofa ya tsaya yana kallon aminatu da ke kwance eh, rairere idan ta rufe sai dai jin kamshin turarensa ya sa ta shaƙi kamshi ba da sanin yana tsaye bakin kofar ba idan ta ja numfashinsa da karfi sai ta sauke a hankali kina son turare na amma baki son kusanci da ni ta bude ido da sauri ta juya ta kalli gurin kofar sai ta ganshi a tsaye wani irin kwarjini da haiba ya kara idanta idan har ta ce ba ta son talbato ta yaudari kanta kuma ta yi karya amma tana son sa anya akwai son sa a zuciyar da ke cike da damuwa da bakin ciki kuwa anya ma ta gama karantar menene su ko kuwa dai sabo ne irin wannan ta ji a wancan lokacin da ya tafi ya barta a yanzu ma idan bata amince ba za ta sake sa ko kuwa zai tafi ne har abada ba zai dawo ba tashi ki ci abinci idan ba haka ba zan kira wannan mutumin ya zo ya miki allura daga inda yake tsaye fada sai ta tashi zaune tana turo baki tana masa wani kallon da ke nuna alamar kiris ya rage ta fashe masa da kuka sai ya murmushi ya saka kafarsa cikin ɗakin ba tare da ya cire takalminsa ba to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Tuma da ga shirin nan na shirya alkur'ani mai girma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما صوروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي صادوه a cikin wannan shiri na shiriyar alkur'ani kamar yadda muka sani ne wannan shiri na shiriyar alkur'ani ƙoƙari yake ya bijiro ya kuma kawo ayoyi na alkur'ani ya fassara su zuwa harshen hausa sannan kuma cikin yarda allah subhanahu ta'ala a zo da tafsirin ayoyin da aka saurara to kuma har yanzu dai muna nan a cikin suratu gafir kuma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya. أعوذ na من tsari da Allah daga shaidan la'ananne abin kyama. Bismillah na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Zalikun bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayri haqqi wa bima kuntum tamrahun. Wancan ya same ku ne saboda kun kasance kuna yin girman kai a bayan ƙasa ba da wata gaskiya ba saboda kuma kun kasance kuna yin nishadi udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha فبئس مثوى المتكبرين ku shiga ƙofofin jahannama kuma masu dawwama a cikin ta sannan tir da makomar masu girman kai ubangiji subhanahu ala a aya ta gaba a wannan aya yake cewa zalikumul azab wannan ita ce wannan azaba din wanda yanzu ga ku a cikinta saboda me saboda dalilin da ku kasance a duniya kuna cikin ɗagawa da takabburanci da wani abu na farin ciki marar azanci saboda kun kasance kuna bin wani abu wanda ba na hakika ba to saboda wannan sababin da kuma kasancewanku kun kasance cikin mubalaga kun nutsa kun kutsa cikin wani abu na jin daɗi da ainihin bin abubuwa na soyace-soyacen zuciya to ga abin da ya kai ku gashi gashi yau kun shigo cikin wannan hali na azaba an mutum yana cikin wani hali na duniya a cikin rayuwar duniya ba abin da yake tare da shi illa ya ji daɗin duniya a yi wani abu na wato sharholiya a ji daɗinta a yi wani a yi fukaha a yi dariya a yi tafi a buga kafa a ji daɗi kurin kuma dukkan wasu al'amura waɗanda ake bi a wannan lokacin da ake wa'in na'uba al'amura ne ake bi na muharramai wanda Allah ya haramta amma ana ganin kamar lahira ɗin ƙarya ce ma babu ita to natija ɗin shine wannan azaba din to a nan ne a aya ta gaba sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa udkhulu abwaaba jahannama saboda haka ku shiga cikin kofofin ainihin ita jahannama din nan wadda aka keɓe ta don ku khalidina fiha wadda za ku dawwama a cikin ta to wannan jahannama din kuma in aka shiga Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa bi'sa maswal mutakabbirin tir da makoma ta mutane mutakabbirai wanda za a ce sun takabburanci kan hakika ga gaskiya suna kallanta kuma ta tabbata ta bayyana gare su ta tabbata gare su amma suka kauce mata to tir da wannan makoma da za a ce su shiga kofofin jahannama tir da wannan makoma ga mutakabbirai فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون سيكي حقولي حقيقة الكوري الله قسكيالي sannan hakika idan mun nuna maka shashin abin da muke yi musu alkawari na azaba ko kuma mu karɓi ranka da ka ga abin turgita, sai dai wurin mu za su koma sai ubangiji wa ta'ala ya karkato zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan bayan da dangane da waɗannan kafirai mutakabbirai maƙaryata bayan ya faɗi duk abin da zai musu da inda zai sa cikin azaba to ubangiji sai kuma karkato zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa fasbir fasbir kai hakuri ya kai muhammadu dan abdullah manzanmu da muka aiko ka kai hakuri kai juriya akan dukkan wata cuta da mutanen ka za su yi maka da ƙaryata ka da waɗannan mutane za su yi maka duk ka yi haƙuri domin alkawarin Allah gaskiya ne alkawarin ubangijinka gaskiya ne kuma sai ya ɗau fansa a kan waɗannan mutane saboda haka ko dai mu nuna maka wani ɓangare na abin da muka tanadar musu na azaba a cikin duniyan nan kana nan kafin ka bar duniyan nan mu nuna maka wani ɓangare na azabar da muka tanadar musu tun kana duniyan nan ko kuma idan muka ɗauke ka mutu ka kuka dawo wajen ubangiji subhanahu ta'ala baka ga wannan abin da muka tanada musu ɗin ba to koma dai wani irin hali ne ma ko da ka dawo gura gare mu to su ɗin ma dai ilaina yarji'un su ma din dai za su dawo zuwa gare mu ne kuma ranar kiyama za mu ainihin saka musu da abubuwan da suka kasance suna aikatawa saboda haka babu wani bambanci ko kana nan a duniyar nan kana kallo kana gani mu azabtar da su tun a duniyar nan ko kuma mu nuna maka makomarsu ma wanda za su shiga cikin azaba din ko kuma in ma ka dawo ka mutu ne ka dawo wajenmu to a ranar kiyama dai sai mun sa su cikin wannan azaba din kuma wurin mu za su dawo to wannan wani abu ne wanda Allah subhanahu ta'ala yi don ya kwantarwa da manzansa sallallahu alaihi wa sallama ainihin zuciyarsa da ainihin tunanin cewa duk abin da suke masa ɗin nan kar ya damu ya samu kwanciyar hankali to wannan kuma wani abu ne da Allah subhanahu ta'ala yakan yi ga manzanninsa domin ya kwantar musu da hankali dangane da dukkan wata cutarwa ta baki ko cutarwa ta jiki da waɗansu waɗanda suke inkarin da'awar nasu za su yi musu ubangiji subhanahu ta'ala ka ba mu karfin imani da kai waɗannan mushrikai kuma da waɗanda suke bin tafarki irin na shirka irin waɗannan mutanen Allah ya ganar da su. Ya haƙƙi Muhammadu Ali Tahirin. mu. da haka muka bi ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan mai doka kai mu kafin mu yi ban kwana da kuma karkare baki ɗaya muna ga gaita kudu a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu